A yau za mu ci gaba kan batun yarinyar nan mai shekaru goma sha uku da ta ce malaminta ya yau da ya yi mace ciki. Ku kasance da mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Ashirin da ya gabata ne muka muku labarin wata mareniya mai suna Zainab mai shekaru goma sha uku da haihuwa, wadda ta ce malaminta na allo mai suna Malam Hussaini mai guduma wukari ya yaudare ta yi ta fasikanci da ita, lamarin da ya kai yanzu haka haihuwa ko yau ko gobe. Duk da yake mun kawo muku sautin malamin da ake zargi wanda ya dage kan cewa sharrin makiya ne kawai, tare da barazanar ɗaukan matakin shari'a idan har ta tabbata ba cikinsa ba ne. Wannan al'amari dai ya faru ne a unguwar wata bod da ke Jalingu babban birnin jihar Taraba. A yau za mu ji daga bakin matar da Zainab ke hannunta lokacin da wannan al'amari ya faru wato Rabi ladi. To ba mu gane ciki ba ba mu gane ciki ba sanda ciki ya je wata biyar to yarinya karama ne mai shekara sha uku ban ɗauka mata zina ba don ba fita take yi ba ba yawo take yi ba ba komi ba na ganta tana ta ramewa sai na ganta na ci ah, ya yarinya na kamar sikila yake damunta sai na ɗauke ta na kai ta asibiti sai doktor ya ce mini ai tana da ciki wata biyar ita ma bata san ma ciki ne ba sai na ce to wata biyar ta ce eh ya ce mini eh sai na ce sai ce mu zo gida in tambaye ta wa ba ta ciki in ce za a zubar amma cikin nan ba zai zuba ba na ce ni kama ban taba zubar da ciki ba ko na kwana daya ni ban taba zubar da ciki ba hmm. sai na ce ai kai ma kamar madadin uba ne tunda dai kai ma babba ne kai doktor baban su ne da to kai sai mu tambaya gani ga ita sai muka tambaye ta sai ta ce kai dai abun da malamin na yake ta sai ta sai muka ce mata to me yake miki sai ta ce ai gashi yanda suka yi sai ta mayar mini kamar yanda yanzu na mayar maka hmm. sai ce to shikenan sai ce mu tashi sai mu tafi da muka taho gida sai na zo na ce to ke Zainab wannan abun inda gaske ne malamin ne yake yi zan ji in ƙarya ne ma zan ji in ƙaryanki ne a ajiye ta ɗaki sai ta ce mini to na ɗauko waya na ce ku kawo waya mai rikodin aka ɗauko aka kawo sai na ce to kira malamin nan ki sanar mishi mu ji inda gaskiya ne yana tare da ke to zan sani in ƙarya ne kuma to sai ta ɗauko waya sai ta hmm. kira shi da ta kira shi sai ta ce malam ya ce ha zainab ya kwana biyu sai ta ce eh wayanta ne ya samu damuwa sai ce to shiru shiru sai ta ce wayanta ne ya samu damuwa sai ce ya addanta na lagos ta ce ya kalau sai ta ce to daman ni ma na fa ina so in gaya maka wani magana ne sai ce to ke da waye sai ta ce ita kadai ne na ce mata kar ta faɗa ta ce muna tare sai hmm. ce ita kadai ne wai to faɗa mini sai ta ce ni fa ina da ciki sai ce to kin faɗa mini kina da ciki to ya kike son miki sai ta ce eh, na gaya maka saboda ko zan zo ka zo ka ban magani sai ce mata to ta zo sai ta tashi sai ta je duk wayan yana ta rakwadi hmm. sai ta tashi sai ta je ta je ta same shi da take ta same shi sai ce mata to ta nemi wani wanda zai zubar mata da ciki ta ce bata san da za ta nemo ba sai ce to akwai makwabcinsa mubarak ko zai zubar mata da ciki sai ce daga ba kuma ya ya ce in ya zubar mata da ciki mutane za su gane zai faffaɗa wa mutane sunan ta zai ɓaci sai dai yanzu kawai ga dubu biyu ta taho ta zo ta same ni sai ta zo ta same ni ta zo ta gaya min na ce kai ni ba ta zubar da ciki ba sai dai mu ɗauke ta na kai ta muzulan kansu don na taɓa kai sunan su na ce ga 'ya'yan marayu a yi ta taimaka mini hmm. sai na ɗauke ta na kai ta muzulan kansu muka je muka zauna da shi. Eh akwai majalisar musulmi kenan na malamai a nan Jalingo kenan kuka je. Eh muka je muka je muka same shi shi malam Adamu. To domin jin labari daga tushe, kamar yadda Raba ta bayyana cewa ta ɗauki Zainab zuwa majalisar malamai ta Taraba. Filin ciki da gaskiya bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya garzaya majalisar. Inda ya ji ta bakin alƙalin majalisar wanda ya saurari wannan batu, Malam Adamu Salihu. To, ga dai su yaran da farko da babansu ya rasu, wanta ta tattara su ta mai da su yola. da zaman ya yi tsami a yola ta tattaro su ta dawo da su gun ita wannan rabin dama makwabciyarsu ce ita kuma sai ta ɗebo su ta kawo su ta yi rijistan su a matsayin marayu idan wani abu ya tashi na taimakawa marayu a tuna da su to ta koma bayan ta abubuwan da suka faru ita dai ba ta yadda su zauna ba karatu ba da ɗan sana'a sai ta kai su makarantar shi malam mai guduma din ne mai guduma to shi kuma yi ma yana ɗaukan wasu responsibility nasu haka dai na taimaka musu na matsayinsu na marayu to kwasan ranar kawai sai na ga takin kimo yarinya ta kamu ta ce ai yarinya kam ga abin da ya faru ta karanta mun kam na ba za mu yadda da wannan magana ba sai ga wanda ake zarginsa to sai ta bani namban shi na kira shi na kira shi na ce daga muslim council na yana son ganin shi sai ce lafiya na ce eh, lafiya amma dai yanzu ba zai yi ba sai washe gari sai ce ah, lafiya don yana son zai tafi abuja na ce ah, mun riga mun tashi a aiki gaskiya sai gobe 10 washe gari kafin sun su zo sai zo sai na briefing din shi sai na ce amma ni ban yi concluding ba sai sun zo sun maimaita abin da suka faɗa mu ji abin da zai ce to ita mata ta tattaro yarinya suka zo sai maimaita kaf abubuwan da ya wakana tsakanin su shi kuma ya faɗi abin da ya sani to abin da ya sani dai shine yarinya ta ce ta samu ciki sai ta to a matsayinsa na malami sai sai ta zo wurinsa cewa gashi gashi ce a ah, ya za ki yarda da wannan shi baya baya da wani taimakon da yake bayarwa kan haka kuma baya goyon bayan ta zubar da ciki in kuma za ta yi ba ruwan shi ga dubu ta tafi abinta ta. ita kuma sai ta zo ta nuna cewa ai shi ya yi to na yi ta bincike na dai in tabbatar to kaga addinin musulunci ba za ka tabbatar da mutum ya yi mu'amalan zinar da mace ba sai mutum hudu wane ya zo ya gani wane kira wane wane kira wane wane kira wane ko kuma su biyu din su ce sun yi to shi ya ce shi bai yi ba ita kuma ta ce ya yi to mun kuma haga sulhu muke ba ba ba ba hukuma ba ce to tunda shi ya ce bai yi ba ita kuma ta ce ya yi kaga akwai maganar rantsuwa kenan sai muka ce to yanzu me maslaha sai ce to muka tattauna da shi na ce maslaha kaman da ya so ta da aure sai suka ce shi ya tsufa da ya neme ta kamar ya so ya aure ta haka eh. to sai suka ce ya kai shi ya tsufa to amma yanzu tun da da akwai wancan so din duk da wannan halin da take ciki eh. in ta yadda sai na ce shi ya fita sai na kira ta na tattauna da ita na ce to yanzu kina gani idan malam yace zai aure ki za ki yadda ta eh. eh za ta yadda nace to da me yasa kika ki ta ce yayi an an ce mata wai tsoho ne waye waye waye nace to shikenan ko ta amince za ta eh. eh za za ta aure shi eh. to shi ma sai na kira shi nace su fita su ba mu wuri na tattauna ya ba da fatawansa na ba da fatawana fatawansa shine shi zai iya aurenta a yanzu haka halin da take ciki da ciki din Eh. na ce ah, ni kuma gaskiya fatawa na da na sani ba za a yi aure ba sai dai ta bari sai ta haifu sai a ɗora musu aure eh. sai ce to shi ya yadda aka kira suka zauna yi ce shi ya yadda zai aure ta har yi mata sadaki dubu ɗari maganan nan da muke ran laraba ne ranar alhamis zai ranar juma'a zai kawo kuɗi mu mu zamo shaidu to da ya koma kafin ya isa gida sai magana ta isa gida gidansa kan cewa zai auri wance kuma dama yar iska ce mai mai abu dai gidansa ya kwaɓe to ni kafin ma ya zo sai wani ya buga mu waya daga gidan akan cewa gashi ya nake wannan mu ba haka muka yi da shi ba wannan amana ne tun da dai ya ce zai aure ta shikenan in kuma ba zai aura ba shikenan washe gari sai zama ce gaskiya shi tun da dai abun ya zamo eh, ya fantsama kowa ya sani